العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشف الشبهات لنك الدرس من من دي درس من من دي lenkin tamayo lenkin kabundi ne darsu kabundi idan darsu kabundi lenki sado garno darsundi dingiro hillili tambe ken koto da gara فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم yemmu kube imman kengati wa muqaddamuhum ado ikande yemme imman ke ma'ruf kan tintenni sahim muqaddamun ni nan qagai mana kebegi kanagi gilli katta kutenga muqaddamu ken kenya yere sahih imman kengati wa muqaddamuhum ado ikananke kebe ga walli kane gana lankute sunyana kebe gi kane ni shaytaniya muqaddamuhum amanan nikahi hillandi walakin idha aqbalta ala allah wa asghaita ila hujajihi akoto da konoti ay gonda nyamilenga ay gonunda nya trinkenga sahih idan o maga jitan dan dabari idan al isra'u al islin kannan qaga mile an mile na kai idan yere ti amile an daga do hangana ta mana qagai istama'ta an ga tirin kan daga do hay walakin ka huma ndenga nyani ihli do mena gane sahe angana mile nan tirin ke ila hujajihi ka ta Allah ku janu intaha ngaji ka ko to da kono walakin tirnin nan ne gora tirnin denya kena jabu lenki owa dingira ya dingira kebe aham min tengani na sabu yoga dingira beya sere suntanonga ke ummato nogonda anga nta hatajini katta ke dingira sere be gana anga magara alla ganta hujanun konna ala ammi sere be ra ganta dalilun qarna anga hatajina anna ke dingira hami الطالب قال لما قال أنا هتاجني ke dingira هامي ala alim kebe gani tuwanan kakai an ga tajini an na ka dingira hami na sabu nya sirebe ga makara addalilen ya nike dingirai ho honda binna da gara islama gundi karlen ma be ga ganta dalilun tu aga ga kena danga ni dalilai ho honda binna gara islama gundi sikkandi tuwana nyenin ka munguro dalilenga walla njawaranta dalilen litini awa hatajini katta ke dingirai

قواعد وخطوات في الرد على الشبه قاعدة أدو تنوتن معنا دنغو ساغندن دي هي بنتون كما idan yerebe hakene ko kinye kitabe ke mimme sasa kebe suga dange ken ni muqaddima nye ada muqaddima kerti maniya anna dinanta alaihi salatu wassalam hilla ka panon ka ganna kun dinantu sahib an gara kuntunan hibe hibenu garni Allah wa sagande nyani kamma warna nga dan kana kun kamma kyani kefarun dinanga anga dan kana kun kamma kyani hilla kafanon kaga dinanga Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah bin rahimahullah ti kashfu shubhatin di wa ana ike sahib yere manan petin nanti Syekhul Islam rahimahullah awasunu ti duya walla wa ananiya konnila keni E, aga kebe konnan danga na haga da kwanga tinin kya kenya na amma wasaira muru amma dogora wa gara muru wa ana ike muhammad ibn abdul wahhab ati ike adkuru laka nga dini an kendanga ni ashiya'a hinu ya mimma gelli nga ho kebe zakara allah allah gada kumpinu ko fi kitabihi ikitabendi jawaban jabu ya li min digame dangani ike warni hinu gonu konan dangani hokebe Allah ga da kun koni kitaben ni kan ni qur'ana ya kun ani jabu digame go dangani ihtajja bihi agara hujan denya tikenga ko gara hujan denya tikenga al mushrikuna hilla kapano gara hujan denya tikenga ihtajja bihi al mushrikuna hilla kapano ngara hujande nyati ya fi zamanina o hagatindi alaina o kamma شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ديما باغري قرندن جونغا كاتا توحيد nga kata dinam bangayenga hono anonga kunga inta dambinco hini katta twaxunga nkida duñe hono xanonga iwa dambinco hini katta ke twaxoya walakin yonki lungundi imarsa shaytan di itunundi idan ida honunya du dangani hujayi ci shaykhul islam muhammad ibn abdullah bayin islam nun ya kafir nunga ko har len kanga ngalle safihul qaum soro um, eh, mu qawye nganga ngalle aitu anan pede qawye anga ngallawati ni ci muhammad ibn abdullah ta da ummaton cilamin ju kafir nawo sahib idan yarebe hakene kai ida hinu nyugono akahumameya nanti kunni hujanye nanti sheikh islam muhammad bin abdulwahab ada silaminu nya nunga idan igara kunni ga benu ko ni nya du daga ni ya sheikh islam muhammad bin abdulwahab ati ke warni dalilu nyugono konan daga ni qur'anan di na sagandenya idan kundi ga mukamma kahainda tili kalamin digame dangani amma amati huja dangani amati dalili bangante dangane sahih amati li hujjatin warni huja heti amati gaga li burhanin ati amati gaga li dalil dalil dangani ati kammo li kalamin digame da na sabunya hujanu heti dalilu heti digamu bana mujarradu kalam digamu bana ni gadi koni sahih idan ike warni kun kuni andanganere ati fanaqul oku owatini yani lenki darsu ke kasu shubuhatin nyimeni kai oku owatini kengani muhammad ibn abdul wahhabiya جواب أهل الباطل قارد كون جابونا من طريقين كان قال لك اللي هو هو غني aga dangi aga sasa agarni kaniya antu agunna ladi killu hille an sunna wal jamaa ni jabi ni kenyedi la sale sikandin tanonga kebe ga dangi mananga nyin garante go danga da kitabe go saha walla ka tanonga o ajabi ni killu hille awa sasa awaina mana mana ndigamun ko na jabu hillo agar ni kane me ga ga di ajabun ka ga killu hilli sikandin tanong idan anta ke ko ahli sunna wal jamaa nyiddan kana gon kamma nanti kebe ga ni gare dun ko ni bidi bidiyango mu hilla kapanonga o wi jabini timaniya killu hilli nin ni gelli killu hilli ya ho hananga mujmalin kille kebe ga ni kahumandana مجمل انتبهوا يا إخواني حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم yerebe ha kene ke usulun gumun maka kun gana ti mujmal ni nan kaga hube ga ma hatan amma aqidan gumun maga yere mujmal ni nan kaga kenya ho kebe tun kitun cuka huma meya idan an magonta an nan ma daga fanna yugo mutun eh, na Allah wara fanna yugo kamma kenya nan ga yugo nun Allah ha tuni ga tampini warni an kan pa su katati fanna bana an anyi ni fanna nun ta bana shokun ni duran fannai usul fiqh ni duran fanna idan yere ga ga dona duran fanna di amma gon tan nan ma daga ho fasar ti hoya ngaji ki ha me ki tan idan mujmalun ni kan nan ka ga ya sere da diga me go ko ni sasa an ke mata na liti deta nga nan ta diga me ken gare ke dalili ha ke dalle ke dalle ha kene anda dalilu sa ko ma me diga mbane ni bere nan tan jabun pai kene iwatin kada al mujmal keni killi hananga wa mufassalin ado ho hatan pancinte ho hatan pancinte ni kannan karanga da kebe koni nga gande nyanan ka malla tike qur'ana di keddingere alla to qur'ana keddingere faranti keddingere faranti keddingere idan kena ho hatan pancintenga anke na deta nyarti na hatan panca kamandangan ho hanake oda konanda kebe gamagara arawa jabu ñanati ho hanake ya kebe ga gani karlen manga ta dalilun tara jabu nyana tai kebe ga ga gara mungui dalilenga walla kenga he aje ni hatam pancel lantar na man nyana awa jabu nyana to ho anake. amma hillandi ko na jabu nyana tikanga kenni to anu nyai an gara hadisa be ko asa hante ti asana dunni kiyai kana len juru kyani ko fasal kenna to anu nyamaga amma mujmal kenno suka honye Allah tin bugandina nillan tan yumunanda osu aka huni idan iwatin kya da aljawabul mujmal jabu be gani ka human da nan ana ki duku so aka pamen kanti hatan pancini de ani ranga an garen bono amma aljawabul mufassal kenna hatan nan da na deta yan dangani na subangan nan dangani sahim idan sire su sugani batala dum kiya diga me ganari na ken diga me nya du da ngani huje iga bidia be kama walli ga hilla kape be kama walli ga kute be kama nanti ken diga me ni du da ngani dalili ay jabu jabunu hillano ma imma onan jabi jabu ko man tanga mujmal walla ken ga onan jabu jaabi jaabu hatan ken da mufassal sahim idan muhammad bin abdulwahab mujmalu ke ajonga ken ngaire na sabunya mujmalu ke hinu dan tantowa dangane kenta mufassalun dangane ikhwani ka handi mujmalu ke darsu bani len ko ha garna insha Allah amma mufassalu ko harono mufassalu ke adi kitabe ke ganye no qube mufassalu ke suka humante mujmalu ke ga di so ka huma meya mujmalu ke fasangon ta dan tanto to adangan ko hanan ni kannan ya. jabu be ga ni ka humanda nan onati be so a galle kenga karanganan kallenya ni karambalen kallenya ni leminen kallenya ni girsen kallenya ni yagaren kallenya ni serejen kallenya ni serebe ga jega heyam pe sentenga ni tanga makan kallen kan be sura wa kinna jenyen ani en kan ga gadi ashal hone ne ne nyen hillandin ni kebe ya

sahim wa hakada aganai karanun kaya warno kun kagai ande jihadu nyangano no kunyo ho ha gan islam o ke ho hoya awarno non misale da gane aqida nga walla fiqo ngani walla da sere bonon dandanga ni ita ka nga kundu jabu hatan pancin te ganta tamma ko ka man te ngamma angara kubenu ko iken ta ken tumi adi du dogoto dina ke koniti akita bunga bunna ka se tunga bunni nakya anga be hatan pa gara sagande nya kamma idan a aken garno babun cu ka humantende amma mufassalun tarno babun ka humantende mufassalun ka gabe suntatu sikandin ni kebe ya mujmalun na hanni kannan karai an ken jabin dana wan ken yana hana awan maga koye an ga nyonton nya nyana bakandu maga yani eh ajifa awam pa nyonton nya nyana bakandu maga kebe gatinina hujanu lan kamma na nyagambi lan kamma an ba kenya nyontono bakan kamma walakin arawanya na antana hene tanke nyonton de kaya amma mufassala ka mangana hene war nan ken na wa ko nita aga bakan yimmen sahib idan ken mujmal be hakene kaya ollo hana ollo na gara ken pagati diga on be nuka jongini to wona ko insha Allah ta'ala ati ammal mujmalu amma jabu bega gani jabu kahumanda nanga kitun cusu kahumantenda fahuwa akenga al'amuru akenya ni hincane nga al'azimu kebe gani wal fa'idatu ayanin na hankagai alkabiratu na hakebe gani liman yammen dangani aqalaha yamme kebe gana hakkirena hamu anda hakre mana anda hami idan yere sheikh islam muhammad bin abdul Wahab ati hiyan hi kebe qorengani faida ni fa mana nahani na kebe qorengani nka koda ngani serebe nda hami serebe nda hami hi kore ananga da kita naha na da kita serebe wana uke mu man ta kita kenya na ga liman aqala intabo ikhwani ya rabbi arno nyallen ki darsu ke hamun dane sereng nyumu manyana anta anta ke babu hamin sahem yere qahin da dahin qoron di gellajo ngaden fa huwa al amr al azim wal faidatu al kabira liman aqalaha gelluna kitab ke jonga make kon kan hi qorenga ayanin na ha qoren qaga yemmen dangan yemme be gana sahem ala garun qaga na mani konni وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به idan ala garun kaga na kya konni nan ti kebe haka na kai jaba ni kebe siren gani kebe gani sahaban nka serenta hamini maganta Allah gana serebe maga gama hamin dangane dokan cabu dangane maga lampunta kunya tai idan ajo nga den ni kya ala garun ni idan doken cabu do harno babu be de ikhwani wallaha ganyi la ganyi le masu gaire nan yin kollan bo gona ke len giddal su kiran yin kollan dan na hami nyanya na walakin ana Allah ma arnin ke da gasu nya hami danai amma huwani ana han qur qur qur qur qur ne allingin da karle masu anna tin ga ci da nga annan ma qorti aya bana no nga angara ken ya hami tanni ankatina harangaranta ya ke karna mana ki tem pahama nyin kollandi kudo on daga woyli ike kenta dere la an kallenga di ati wadhalika kembe hakina ken qawluhu ta'ala ken Allah diga kannanya kallan ke gan tunkanti jalla wa ala surata ali imran di huwa alladhi alla kanya ni tunkanga anzala alayka alkitaba agada kitabin yang kandang ken kamma ken ni qur'ana ya alayhi salatu wassalam minhu awagelli kitabe ke igoya ayatun kaifinu ya muhkamatun kunga ikiten bangantenya ni uruhillin tawre bane nyani waqimu salata wa atu zakata an gana daga karangana ni kada sallin cikin di kada jakkan kini an gana daga karambalin yimme ga kana ranta hota na konni ke gahe an gana daga sunna gumen di kiyani kada sallin cikin di kada jakkan kini an gana daga bidiyan gumen kagani aranta ure fasar no ke gahe idan muhkamun ni kannan kagai kebe kitin bangantengan ure bane nyana uru hillintai sahim idan minhu agelli kitabe ke igoya min ke tabidiyya ayatun kaifinu ya mana ayanu ya muhkamatun kunga ikitin tongani mana ibangan tongani uru hillinte uri banen hunna kunga ayanu benu ure bangantengani ummul kitabi kunyani kitaben cagaya sahim kunya ni maniya kitaben cagaya idan kitaben leslin nu kunya kitaben maga magani kunya warni holle sili agana ni mani kada dengen nga aga bu aga girnu kube kada dengen nga makya he hinga ko kototo watina aga girnu kube kada dengen nga dengenonga nga ma hoye kada sagi gollendi kyan kondi hon kaga ma walillahi almathalu ala lemine ngana dalla ni mani kada beri mai idan kubenu ha kene ke ya kubenu urebanin ya kunni kitaben chagai mana sore ngana girta saga nyana katta kunya kunya na goma sahem wa ukhar ay wa ayatun ukhar ayatan anwanonga mutashabihatun kunga diga amen koni mogo ikiten ñagambinten ñani make ayeti walakin mana ni kannan ya aya tananoanonga kullawa urudan tantutu hora uru lutu hora uru sikki xaxa imme sahem idan iwatinu ni mani iwatinu kunda mutashabihat kun peti kitaben caxa kitaben ñugoani ya kai kun peti sagon ne urebane ga kubeni ikiten bangantenni ure bangantenni ka kubenu uru hilligiya walla sikoga walla hotana kunga yetimaniya peti kitaben cagai sahim walakin nanti e, kalman ya kene ke awa qur'ana nogondi ummato ke tuana suntano agatu kentano e watini kedangani atashabuhu النسبي الإضافي أروانيا نانكين تتون قهوتنا نانو غيواتو مكاهي إذن hoñinonga adagana du killife ati ke alluga xoton mundunu ni koni soronda amaxa keñeni twaxunga anaraga xotti xoton mundu ni koni soronda ari katta hoy kenda xottu ñaxambi ñaxambi ñaxambi ñaxambi ata dangana atin kema kuretu atin kexameman kallunguretu ati ke kallu urenti abati urenti ke kallu agana anarabun kallu ko anya kam minya kam medi pour que na koy soronga nanti kan nem muku al kalmatul gharibat ke gada honu nya kam minya kam bi qanun do honu nya bi medi atan ka ku re to ati ay bati urenti soronga kebe min ken ko ni dangani sahem amma qur'ana ken tanonga nanti kalmanya ni ya. ummato ke hohontano nga ga uretu ummato ke nogondi ken kalmanta qur'ana di idan iwatini keda annisbi al-idafi mana an ɲagambinten ni katta soro igonu ya kubeenu gantatu amma kubenu gatuga an ɲagambinte tu kun a bangante ɲani kun maga be sugara wa an ke darsu haami lenki darsu ke an gana hami allah sahim idan arna nenen cabatin di tungun kamma laga ko nagara ga hamin mogombe sahim idan sasa qaidan ni kannan kagaya <clears throat> aya ganar qur'ana di aya kebe bangante ngani sahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ya kunyen mu benu ga kanu allai ya kunyen mu benu ga tongonde ka kanu allai aganya kahini tongun tonga makya heti ummato kanta sire su kitta hube ga daga naure fasar hota na ke gahe warna bangante nyane amma sire ganari ti aye kebe gani mutashabihanga nanti iwa kenya na dudangani dalile yai iwa kenya na dudangani hujaya sahim an ga tina dangani kebe haike ke ya mutashabi hanya ni ke ya sahim in ka sasa hotana no nga tuano ngara kebe ko aya ganar kebe gani mutashabi an o ga makati na afasari bane ya uruhi liri walla urusi kiri o makati na bane jitandi bane kamma sasa aya tana qur'ana di kebe gani muhkama nga mana kebe uribane nga bangante ngani ona ke aya sagandi katta ken oga makati au ko ga makati bana utidi ken ngaya ure gani kebe ya ona ke ganya kenga enta siraran katta ngati allati inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun oku oyanda finkon nyankande ati allati inna oku ati inna anzalnahu oku oda qur'ana oda yankande makka a atan nan ngani ken dalle nan ti Allah bane hati ken da ko Allah nun ga bunya ni an ken ganan ya an ga an ati ni rebe ha ken ke ken ali ta'zim daron ta ko ken amma ko jabu ga gani ka human danan an ati na danga an ga ko ayanu be nu sukara ike goni ku ure duranto walla fasaru benu gi ke iranta bane jitan na bani togo nka Allah ko ti qul huwa allah ahad Allah akenya ni ka bane nga hillandi ganta nai hmm. idan andan ku inna inna nu benu hakene ke ya kuni mutashabiha nyanke maga wallanke maga sasa oni saga ndi katta ho bangante ke ya agati okunu kunu benu ona kenya ho nyaka mintenga agati ni bane nyaken ho bangante ona saga ndi katta kenga ona ta allan ka bane nyai allah idan agati inna nu kube kenta ko nanti tunkanu ngabunye ni bane anai warni na sabunya mutashabi anya gani ke oda saga ni kata hubangantenga hubangantenga ni kebe oda anya kenga intaha sahem idan anke sasa karlem manya nan kenga sere goran kenga atinan daga kaburunun kunga na na, na jagon kari na sadagin donya na honya kunkum pete hobrei adara bun kanne koni walla da ayanu koni walla da eh, hadisa nu konnonga bo an ga da ngana an ke ngara ku dallu benu ko ikiran ta ku konni walla in ta ku retu sasa onan dan kunyo honya gambin tonga hoyi ke maga kebe uribane nyani kenga so ta kendi ida mugu tuwanon ti kaburun koni batenga anta gemme tuwanon da koni kadi kursin den kaga baten ni sallen kaga ni baten nyai duangen kaga ni baten ni idan o gana daga kursi nden ya kaburu ke sasa wallo nda daga dua nganya wallo nda daga salle nya nonga o da bate nyugo nya alla daga nin kan keran ta dalile garna de jabu begin ke ma mujmal jabu ka huma ntenye kuni bate nya ndati ya bo bati nya nku soya annati botu anu ntona kunya na alla bane adanga ni kembirenga anga ya nu kura hadi sanu kuda ngara bun kan ke ko nta kummuko ka ike wake dankana ku kamma makya heti yeah. sereranga sasa ati lemine ngana sare asum punkace ado ayinti hanake kadi sauno nga ndakinye igusira nga kana nyakundu akana nyakundu agana kenya kunda tina na dangane bo andan ku beno hakene ka ngadi ko na dan da loki kenta kutu nka hibane ke maka tuwano nti fare sallallahu alaihi wasallam agara kebe nya kenya na lemine nga na goren boto na tamaren kambu na jin ladi na leminen togora bitanyerundun kota na immanci tamisen kari na lenyugo nyagani na yin kwallanci kiyan ado na sunnandi nkana sumpun ce sau na inta sau ike madumi muku sasa an ken dan kube hakene ke iken ta ku dellentu nkon caage katta le sili bangante on to ken kamma agana ni fare ngare salatu wassalam lemne suka sara kendi ima kuncum punka tungaranonga inti hana kebe gada ma waranonga kem masigi nanti inta na soro toy kem masigi nanti inta wu kita kem masigi nanti inti warja ko kita kem beranga kele mi daga be hakene ka haro ga makusa wadanga ni anta ho torne idan aya be ganani walla haditha be andani mutashabihu nyagani anna mani nyana asagandi katta ho banganting anga tinu boy kenta ka dun ka tikundu sahe awilla lingono karle man yugo da men dabari ado honyi eh mujadala yugo ya ati ke ma garan kai goni gara ke be mugu kenni kiyai idan ka kene jaw be kene ke mujmal nya kene ke ananya ka man ta fi men anti da ke babu gore walla ke qaida gore da ya dabari dinan no gondi sahe idan ngaji ka oda ha za qur'ana ni hilwai aya nu nyugono adi kungure bangante nyani aya nu nyugono kadi kagadi urenu hilli sikira warniya nka ona mani na sasa kubenu ure hilli sikki gewga makat hoji tandini oyi sagandini mani ya katta aya be ure bangante ngani aya suka gar qur'ana de kitu hilli walla nu hilli ka konti hatan ni medi aya tanano ngado kebe ga mewutu idan kiya hakina qaida ngamma an kenga kiti bangante betu sere tana gari nanti wo tana konnan data hmm. an ga tana dangani to anun dikani lesilinga amma an kalle ke goni iken tatini garenya ni inta tini tongunya ni inta tini kiani nka osun to ke kamma ke be gani ho bangante osun to ke kamma inta sere gana ranga hadisan tukunda tukunda tukunda tukunno an kan ta hadisa ka to an ta tini alampun tani hmm. an ta tini gare ani an ta tini wa sasa an nan ke hadisa iken ta ketu nka ike oni ga kebe tu hmm. ken ne ato ano nti faran cunan ni kiyaye ke fi fulana di onda to ko ken kamma enta ha an kallin ni kiyaye gella ken ngama do nga tana wi ke ona to ko ken kamma kebe gan ho bangan tenga ken ni ke an ko ne andan ken hokrum bai ke tarondi an gara ko mo me ma to kundunga ni kiya kamma ken birenga annamani anna sabata an kalle ke kamma ngaji ke ha me kitade qaida ni ke kebe na hantengani kenga he surtout allah ga do jara bi ke kedi lenki wajun da no goni me on tatu ga wajun din paso be me nyana lenki ha wajun da nyum mundo tano anta daga rasutu nai anta tu me ga se no hokamma ma kebe kamma ma angan aramo du nu tammi tu miltu nu tammi no gondi allahu akbar angane ha manake ke de karaba daga roke da angane ha manake da daga roke da angane ha manake da daga roke di kai finyani idan huwa alladha kanyani tunkan anzala alayka alkitaba gara kitaben yan kannan kamma kan falle tunkan da kitaba ke tagandi minu ha galli kitaba ke goya ayatun kayfiya kayfinu ya muhakkamatun walla kan muhkamatun hafsi maga kubenu ikitum bangante ganu kubenu kitum bangante gani hunna ummul kitab kunyan kitaben cagaya wa ukharu kayfinu tanmana ayo anwanonga mutashabihatun kungure ikitunga kunya kan mento nyani mana aga tinya kam to uru hilliya walla siko wala na to daga da idan o kana la hona kun to na mani nyana oni sagandi ni katta kubenu ki jambangante ngane idan kembiranga tun kamparna koni soron karanu hilloai howani kenni mumini nye kubenu kitum bangantonga ni kunga baka hoga di kenga mile nyana ken condomenga kubenu kitunga ni wala onati uru dantantoga kubenu ya aken ken kagana kunya no qur'ana daga siki kama an gana risere su sankinte nyani tun kanti fa amma alladhina amma yammunga yammu kubenu fi qulubihim agi sondomundi zaygon milenga kunna maninyana fayattabi'una kunga batundini ma honye hoke be tashabaha ken kiite nga ñagambe walla fasere nga ñagambe meno gelle qur'ana keya idan hubenu mile ngi sonno men baka kande maga baka tongum maga kunna kannan kaga bata qur'ana no gondu kun kana hayniya dingira no benu mutashabihanu ganiya yani kubenu urudan tanto ga no kunu benu aga gana ke tafsir ke ke gano ngade hono gatu kundwa de ke kitabe gatu kunda kun ka na kunya batta qur'ana de igi mundunu ni ka kuma meya nka ini mundunti hinu man me tunkanti hinu helle ibtigha al fitnati iwa kum batta fitna nyamurun dan cababu dangane hanangumunti hilla kape murun dan cabun da ga sabatin ne hillandugumunti hoga ni fitine ya hagatuni wa mun da manan ni kannan kaga soronga me katta hagatuni wa nyana manan ni kannan kaga soronga sankini me misidende hagatuni wa nyana mani ya karlanu ga karne mo gombe jamanga sankin mo gombe e wa ibata mani ya inti bata nan ti ga tongu mundinde e wi bata ho hana fitina murundenga angara sere sungari mutashabihatun ku bata ho hana nikana fitina murien bane kenga ho bangante ngana anda kana mantaranya hillandi wa bitigaa ta'wile ado a fasaren kaga murunde nga kudo ina nyengendi na nyi lungunga at-ta'wil awarna manan ni a tahrif kan illan denye idan kan na kono ga maga garanton maga at-ta'wil amanan ni kan na kaga a tafsir kan na ko maga kan na tuano maga mana na honki tembangandi at-ta'wil amanan ni kan na kaga ya kenya holla garungani kebe ya allah subhanahu wa ta'ala bana na kentu sahim idan isur qur'anan di yere kundu wabtiga a ta'wile ado afasaren murundenga kudo iga wure illa na nage mundi kungare ke mogombe idan yere tahrif ka kene ke hillandin ni kannan qara tafsiro ga ti tuano ga ke betu yusuf ti hada ru'yaya min qabl sahim ke ha kenen kun fasarenga ke kane ado igate nabbi ina bi ta'wilihi otu indi tike fasarenga idan ken pai kene fasarenga to anu ngake to angana tike uren mana na ta wurin ke amma aqibatul amr hilla gare ta'wili ngarni ken Allah bana na ken konni tun kanti jalla wa ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahum ta'wila idan kan na kannan qamana aqibatahu ikunta ho dugundini maganta ala garun nalliya yauma ya'ti ta'wilu ko takebe ahilla garun gariniya idan at-ta'wil alla bangenga kenna gelli himugunte nyai o hay taxe ɓe di lenki o lagarni kam moxo taxe kedi kona todi hana allah baani ana ketu sahib idan amma horar ni sasanati kuga ho ta go dinan bonon dinya ken tahrif nyai pour que ira go Horaarni ke bonon dini mo gombe horar ni sunna kuma yana tun ku ta go ne re ga dinan nya garangun dini meya idan ken tafsir sa antenye idan amma lenkonde sankini me o sankini me kammo oso intenye no untenye kammo alla bana na kenta idan wabtiga tawile mufassiruna nun daga yeren nanti hillandin ne kannan kagai ada fasaren murun daga na nyangande na wari yonkin lungunga tun kanti wa ma ya'lam ta'wilahu ho hon fasaren tu mana ho nyagambinto ku tu. illa allah maganta allah warasikhuna ado sabati yammunga fil ilmi tuagundi allah na mutashabihatun ku tafsirin to ado soro be nu ganin sabati yammu nga a agunde ibnu abbas ti ke wa gellu kunga kun kana tunu kam mo iwasa ganin katta ku be nu kitem bangantenyen sahim idan warasikhuna wa kana ya atifunga amma ngana sigi wa ma ya'lam ta'wila hohonta a fasaranta illa Allah maganta langana sigereya Allah ta katina fasaranta na lagaru ma'ana ahinun ga lagarnin nan ya kebe ya ho honta kentuma kanta allah pallana ti warasikhuna fil ilm sabati yammu ngatu agundi kunta mutashabihatun kubbata de kunna man yana yaquluna ikungatini kullum min indi rabbina iwatino otongondi kususu ka mantenga mutashabihati kado muhkamatu ke isu girina girgel lo kamanya iwatini amanna be kullum min indi rabbina otongondi tay isu mantengiri o kaman nokunya sahem walakin yere mo an an gana sigi warasikhuna fil ilm nonya alhamdulillah idan wa kana ya atifunga idan tawil ka na kannan kai afasare amma ana sigi wa ma ya alam ta'wilahu illa allah tawil kanya na mo ala gare idan warasikhuna wa kana ya man kan mani kendi wa kana ya istinafiyya digan kurum ba hakan jongane sahem idan yere an ana ke qaida hami sere ɓeeɗo kindaranga ɗo dalile ranga an kenta wure tu angatinin kentan danke ton kada ñinga dankana kuyugo kamma nkenta garanten tuttu anontindangani kundu nke a toko ken kamma lantan bakkan kalleke kamma ka nke a toko ken kamma n toko ken kamma on daga kaburunu njura ka kenni huburo su kisma kabura o kyar kyar kyar an bada hinu go nu konu koni faren daga nyakundu a nyakundu de ara gide losman bono zuna kaburunga kun an atinu bo kewo gabe ngente ketu mati garu ga gani kange ga dan kana go be kamma kenna qabru no daga ni jura ti hinu dan tantwai o daga ni jura ona duwa huren gani o daga ni jura ona simme o gala garu ngani kebe lagara o daga ni jura kudo ona baradunai kusiki naxatandi ikenta kentadi anke ngayna keɓe suko ikenta kentadi nka ike a toqo ke dankanaaxu kamma enta ngaji ke ha me kitade ali imran kem pallati wa qad sahha haqiqa sahha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bakalla faren ma tiganden do kisenga kamma annahu nanti faren qal faren ta alaihi salatu wasalam idza ra'aytum alladhina galla gana yammu ngari yemmu kubenu yattabi'una ma iga homba tahoke be tashabaha ken ngure ga nyagambi mana urudan tantoga kenga minhu gelu qur'ana ya fa'ula'ika ikun makan kutu burdun kono allazina ikun yani yammu nga yammu kubeno samma Allah Allah ga di to kon kono qur'ana de ay to kon nan min naga te fa amma allazina fi ta zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili ito onni kannan kaga kubenu sondo mun ga nyenge na mile bakato ngumma kubenu gi fitina murunde ado ni fasari ni gemundi bidianga idan farengati yani yemmunga allah gadi togonko ama nan nan ti list ñano qaima ñani karsaidi karsaidi mana qaida ke qur'ana ngaya gadanga ala ti fi qulubi ke farenti fahdharuhum gadu tangiya daga na iti anke nga tongunya kamando bidi angumen na maga tagume kamma na sabu nyanga na taga anda gana me kamma agi bidi kebe konni an lagarunga an ga mile ne katta ina terinka an ga na terinka an condo me ke wajin minni an condo me ga na jimmini biran be ga ji ke wa bangene an ne ne dan cuhunun kamma mana ga gollen da barni yo ken ga ne sa sa boton tenni kannan tollini baka no gondi jinga keno gondi horenga keno gondi ilu su boton tenni jinga kebe da na mani tollini horenga kebe da na mani tollini an condo men ngana bidi Allah ga walla nda illa kapella ga suhunun na kenya gollin nene na kenya konni idan an magontu khutwa nu sikiyani an ga tari na ga su an yi terinkana an ga ni terinkani to ga konni ko ta su ho bure kella ga ru an condo me kewa minni awa susunu aga na susun nan duguta manina non akita bote yawa tollini mana an cuhunu nga gollini an ken garanga ti kabur baten ni bidiya nyana kunna na kundwa angi na kala garu wa wajun inde wajun nan ngurun ten na bugi na ka sasa illa nyana nga ta unan ngi ten kana honna nga soini lagaru nga war nan chondo men nan ti dan kira ti drum bo bure o ga ta ga nyadi kitaran ta ga nyano ko tayo ga ga ne daga eh, na tin eh sigin nan bugu daga na dan ka ko ni hi ken talingin da de anyiya ibn ibn al-qayyim ta agalli wosi nga wosi be ga dina hake dingira kenna ike kirse kan shaykh al-islam ibn taymiya aga da wosi be nyi dangan ati ko tay goya iwa de kirse mbatte ni ibn taymiya ahli sunna ni kundwa no to garamoniya makayati amma soro be no gatini tigan kantanya no rondu to akungarniya awa tabarakallah a ti ko kompo la ke tin na tin dal ma wa ngana kenya ke beta tu rondi ti tu wa ngarne tilimul laduni a o kula hona gara soro nyi makya he kula ken na sanadul laga na sa ma ganda ke kitabe gara sa ke allingo kuda ola hore mun kana ke gara ka kutte kewa ayi o kuma la hikenyo ta ngana sa gurondi ta kitabin kande manyan nyankana kama ana kunda fankunduru buga me marsana garundi tara ganta hotu ti jumangal mama ko ngana kinye tu ko tuban do ke kaga da utu ta wada gana wa garna ken garu idan ikhwani ati ko te wado bin temiya ba te wai na tirnde hinu nyugonu ya ati dangani atan condome maga an condome nyago sifon mogo atanganan condome nyago sifon mogo sifonga agana sagu jin kammana mani nyana ana jike susuna agana susuna nduguta an gana wutuna bolli mani mbakadi ati hanun kaga an ganan condomen lawari dangani itagunan condomen diya irona diyan nan maka fakadi ndara nchondo nan nduguta cuhununga golli atin ka an condomen ya ka zujaja an condomen ya ko buttelin mogo buttelin pai kene hube nda no gonde aya renga jinga sellanga maka ayeti aya renga jike sellanga ka butteli ke qoto endo butteli ke kala senga jike rawa kinye no gonde wa jinta kinye diga mara na katina susu idan shubuhanun dangana an ken kaga nan condo menya men ko butteli mogo shubuha su garan condo me kenan nyonto bakano ngama kautu ibn al-qayyim ti iwa qirene shubuhanum bangenga homina hana koy garam go danke wasimo idan an gara sire sungari shubuhan jora ga ta kunu kunya da gitirin kana an to agun Allah di hiwa katai awa galli hompo gore nganga da ngare re tuano ngada ko ni kedingira ya iti soro igona adi kunga idaga na shubuhanu nyamundo imaga to agu gore nyani maga igana daga ina busa ni kai indara ga ini tuwa nan tirndike anda itelen kan ona tirndike anda arjon kan ona tirndike amma ga tuwa ko goren yahi ma ga daga na mundu. mundo iti sere so an gada ngari ajula nyokku ngani subhanu nye ga ma jahilin nya na kama ga tuwa ko anta ma warni shaytan ni sagon kitta koi jahilin nya ni shaytan na yamba na ya kan kane boy ga tiki ya aure rantanya na ke gaiwa aure ranya na ke gai igatin ke be ni tuwa na anta ketu an ka tuwa kunya nan ma mene soron yan tantu a guntu biran nga ga yitini ba ah. ga tiki hadise be he to anu nyugonu gana ure nya ke yala rantanya na ke gai ga yala ke garantanya na ke gai ko ta sanga shubuha nyin allama idan ama atu a gore nya niya in hmm, aga tukundu yala dalila tanantano ike miri hadise nyugano nga de ike miri qur'ana nga ya nyugano nga shubuha gumenyen angara sirsu ngara batta subhanum batta ma jahili ni setan di girgelle nan duguta kenga serebe to agunya gamma anga dankana agunya kamma akama nga shubuhan na akama nga ganara dangin warna sonno meke ti sifa ya gaminni arna ya nan dangai amma ganari i kallenga kebe ganya kallenga nan duguta ta kuna sonno meke no gonyedi idan haka tunanga igonu ngalla kun kaga do kumme subhanwani ti kunga hokoton tirndini warni amaga serebe ga hokoton tirndini ti kenya ni tuwananga anta ina hokote tirndi kenni subha nya nyagambi nyani keya nyagambi nyani ke setane gara waran condo mendi anga ngalai mena giru ronda ni kitabun cwa himangari e keke ngana tirndi kyan tatuno anga na daga kena dankara kunya kamma bane awasu bombardini bakanonga anduronga sakene idan intabihu karlen ma magandu wara subhanun dangane na subhan ngarandu kamma tanga ya ga munduno wallanga soron poyini la kenta gelli to ken ni jahila on kan pakampanye kenyan haga tuni la Allah hono ngalli turni nun yugo no karle ngana ko ngatne la ke ke to ken han tan kamma ni to ra kala nan kamma nga jiki hame kitadi idan ati misalu dhalika kem misale nga mana agara kube nan nanti wa shubhanul litini nan caage gadi na hoynunya ati kem misale nga idha qala laka ba'd al mushrikeena gallihi laka panu nyugonu gana tandangani nanti allah ti suratu yunus tadi ala namu tongunni inna awliya allah haqiqa allah eh, bisanonga mana allah kumusirunga allah wali walinunga la khawfun kan kannemanya alayhim kamma iti dunadi wala hum imanya yahzanu ne iga sunana la gara kota sere gana ti kembere nga agana agananyi allah wali walinunga kundwa dunadi kan nenti kamma inda daga la gara ga sunenti kamma kenna ko idaron na allah nu nukunga an ka ta tabani idaron na allah nu nukunga idan idaron tenya ga allah nu nukunga dunadi sasa sere ngana sere be daron tenga maga an gana daga katta ken kamanga nan ta na nyaga ndangani hoya wa nyananda kembere nga ke ummato suka kire ti Allah wali nuki daron tenya na Allah maka. ummaton suka kire ga o ga wa kanjon den do horoma ndo hotana mundu no awali nuki ya kudo ikun daron tenga ne Allah no kunga ina Allah nyaga igana Allah nyaga o ku janna kita idan sere gana tanda tike dalilen ni ke aya ya gemme Allah wali nga anna takke munda anna horoma munda anna ke munda anna ke munda anna jabi ni tikannan kagai ho hana ngatin ma wajhul istidlal an dalilan anda bugu minna ke ayati nu kusun tan an gan kawa bakano ke aya dan dallen tan maka ke aya no gondi maka he hillandi jawab al jawabul nga nganan ke maka ke beya o dunge allah walinunga i daronte ñana allah noqunga nka allah ma koni nanto ona horoma munde ona takke munde ona ke munde ade ati daronte ñananonga kamato ona ke munde aga kempe nukuɓe on kempe kenga yani keni jaba kebe gan mujmalu ngaranta dangini kende arawati nan dangani yabo atona awa gelanke ngama garanda daga rabun kanne ko ni walla da siran kanne ko ni walla hotana nan tikenni delle nye banga tinanga da kebe ko sasa ikente kentun ka ike woni kebe gi ma ga dankana ko be kamma ga ta gilla kamma kenna nanti idaron tenga alla no kungan ka amato na horoma mundia amato na kanjonde mundia amato na khairi mundia amato na tora nyontende mundia ike wa tokko dankana ko be iga da mugu, nanti idaron ta idaron tenya na alla no kungan wa tokko ke bane kamma nkinta dangini ke intu hunje la nyarati wo hotana walla ken kamma inta idan kam pallati wa anna shafa'ata nanti kanjon den kaga haqqun tongunya ni kanjon denga idan agana tandanga ni kanjon den kaga ni tongunya ken cabati qur'ana da sabati haditha nun kaga di ken birenga ike wa munduno alla ko musirkui angati ni taban kanjon den cabati tenen ka ike ga dankana ube kamma niya kanjon denga alla matona mundu hotanai makaye kanjon da mundunu koya allah subhanahu wa ta'ala me wona me batu maka ayeti qiyaman kota na dunga ben kanjon do dangani kenna kanjon di mhm. nka amato dangani nga kanjone kati fulana dangana nin kanjo kati fulada nin kanjo tanonga ken ngan tanonga ke hato ko ke dalile kamma wa anna al anbiya ho gana tan dangani kaka nanti annabiyin munga lahum jahun horoma wa kun dangani inda allah alla nukunga kita horoma ga annabinyin mundangani allah no kunga kenyan cigi ikira ga kanjonde muruniya iga horoma mundiniya iga jamu mundiniya iga khairu mundiniya tora nyonton den ka ga ken mundiniya warni horoma ngi dangani allah no kunga warni musa tunkanti wa kana inda allah wajiha isa ga kenyan mogodi annam mun kutu kembere ngai suga kenyan mogodi ikena horoma mundia bijahi nabi ti faren poronga walla ke horoma honta kenga honati taban yere ga be hakene ke jabu ko ma ke be ka humante ngane ke Allah do gibarin nanti ini horoma dunke no kungan kama to na mundiya de amma to ga ne nyaga na ga oni nyaga ti horoman ga ya kemre nga ga kembe ke be nanti ni horoma dunke on kan kembe kenga anda wi aya nun karnan nan wi hadisan karnan ka kagan cigi ke kamma maka ayati ado kibari nan tikiyano ngan kama to na mundi ya de amma to ne nyaga na ka ni nyaga ti horoman ka kai kem nga ngema gara de nga nga siki ke kamma andan ken timba ka ke kala kalaman walla kenga he ara digame koni lin linnabiyi sallallahu alaihi wasallam annabi nyimmen ni tiga nendo kisenga kamma yastadillu bihi aga de nyana tikenga mana aga kenyana ni dalile ya ala shay'in honne kamma min batilihi gelli igare keya wa anta an kenga la tafham ma'na al-kalami anta digame manan pamini alladhi digame ke be zakara fa gada koni kembere ngati fajawibuhu aka manjabi bi tan digame idan kawa aka manjabi ni tike be kempai idan a gada hinu sikki koni ada jabu hana sere gana aya nya duda ngani nanti wa bidia nyugo jongana walli wa bidia nyugo sembenin walli wa batala nyugo sembenin kam misalen pala inna awliya allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun hillandi serebe gana tandangani soro surundo annabi nyumundo horo eh, kun kawarano iwa kanjondo murine awarne kanjondo cabatintende wa anna shafaata haqqun wa anna al-anbiya lahum jahun inda allah sikandi walla kenga ada haditha nyugo koni na kenya du dangani nga. an kemma kemma nan pahama kenga da ko mogombe siko heti misalu siketi kuya ada aya nya du dangani dalile aga da aya ke koni mogombe an ken aya ke uretu kunduya hillanda da ko annabi nyimundo ewa e, e sorosurun do hube tana awage mo khairin nan mundiya age moni horma munda age mona kenya adi dallunya hoya an ken ta kuntu sikandi ada haditha nyugo koni an kenta haditha ke manantu hinu siki ati fajawibuhu akaman jabi fajawibi mana fajibihu akaman jabi bi qawlika ti andi gamenga ke hakene jabu hananga annan ta dangani kebe ga ce ala inna awliya allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun yani ken misale nya goni gada qur'ana ya koni nu qusu nan kenya ni du ngani dalile nga idan ke batala kamma ta dangani jaw be ga ma ke qur'ana ya nu kunga inna allah haqiqa allah ذكر في كتابه ألا دا كوني كتابين دي أن الذين ننتي يمّا fi qulubihim aga kunya musondo munde zaygon mile nga mana nyenge nga yatrukuna almuhkama kunga aya nu benu tumbangan te ganu ho bangan te ngai waken to kononga wayattabi'una almutashabiha hu benu kitun nyagam te gani walla urdan tantuka kubena wakumbata an ken mpai gari tike nan tike aya nan du dangani dalile ya nke da tunga nke kiti ni mogombe warni Allah da ki kita har Allah ganta aya ke yan karna sahim Allah ti kitaben di ati eh, qur'ana ni hinu hillai honano kun kitun bangantanya honano nga ruhi lisiki wa kunga makya he ruhi lisiki ga ku be ga ni tuana surunga kunga asa ni kata kebe kiten ngani ina urenya kenga kubenu uruhilli sikigiya hubenu gani to ana burunga isondo memmi lantanga ni baka tongumaga kunya mpa pammini tikunga iga drene di bate iga tini iwi ifasarni ni gemundi yonkillungonga an kembe hay kene kia ngena dalile nyakam mpa iti nana kebe keber tin kema ketu nga kebe kama keni ni kyai amma an kem pan kalle be sasa nkenta ketu anke nagili yemu gelli Kube gana ganagana anu kun mundu nanti wiyon killungu ngare ke sabati ninti sabunga an an na gelli kunye warni kena dalila nyakam agada ayan karamo go ganda ti boke an ke ngana tukundu ke aya gatu kundu an ke ngana tukundu ke aya gatu kundu madalla hota ndanga inna allah thalithu Allah alla kamanun ci na. warna ni inna an atina ngana ganati okunu kube ona iren to non gedan ken da ken mure to kan ta mini ati qul huwa allah ahad wa ilahukum ilahu wahid aga kama kama bana nyan us on to ken ke bane ona ken to itu anon kane o kun kan beti ke kama bana nyan aga na tinta ken banga tini allah da ga to kon koni aga tu hube no ko nyaka min to ku batta de an ken na gelli kunye enta ado qur'ana ngaya ndambe sugar an ken na kya sa ganda kam ngaji kere mi jabu hanan pai kene kaya anke ngan kallenga sereri ati Allah ti qur'ana dukundu anke nta kalle ka to adanya anke nda terinka to na dankana unte maga wallanda garan kitaben no gondi nanti kiana ken do hotana ranta tu to na ken to nga sasa usulli katta kebe ruhi lisiki ganta kebe to anon juga gemu kebe di andati baraka ngati ninka ke kam manke na gelli munye kubenu ko fonya kam to kubata e kunta saga ni katta ho bangante ko do e kunga fasarni na gamundi yonkillungunya anke nga gellu kunye Allah انتهى هلاندي وما ذكرته وما ذكرته عفوا وما ذكرته هو كبنغا كمبينكو لك أنني من ان الله ننتي الله يا ذكر الله قد كونندنيا أن المشركين ما نودنك مقدما نغني أن المشركين ننتي لك كبانونا yuqirruna waqirana birrububiyya tikamani gankaunga mana allah anda tagandenya na ayana kenyana illa kapanu ngakiren tikenga wa anna kufrahum nanti kenya sababu ya bitaalluqihim ti ijongiyenga ala almalaikati malikanun kamma iga mundunu iga tora nyonte mundunu kenya wal anbiya adi gen kaga ti annabi nyimmunga iga kerndo tora nyonto dem munduna annabi nyimmunga wali awliya ado wali nun kaga alla wali nun kaga iga kerando tora nyonto dem mundunu kunga edan ho ke be ngara konan nan nanti hilla kapano nga inyi wakire ne turububiyake ke sahem nkamanindi i mankafarenga digaja iganya hilla kapano ya kenna uluhiya nyama kitimaga sahem inyu hoho ndambinna nyana nka inyi kherindo jamundo ijonginte nyukwai ma kaulihim kahini ikundigamenga iti haulai kubenu hakene kokugibata shufa'auna obat kamanu hejide kuno oku kanjon kanjondano nya inda allah alla no kunga ah. imati ni bat kamanu ide ti kammo iti kuno ku kanjondano nya alla no kunga imati bat kamanu ni ankin kabe ga salli nanga suma nanga daga wata nya kanjondana nga mani farko nan dinaga an to ngondi nan talla anda tagande nya anda warjaga na na sahande nya na kuwa ga to ngondi tikenye maka heti an ka ikun jongi hotana no imati ini Allah de ti kanjon da no ne maliki anu annabi nyin mado suru i jongi kuya an kan kai me abe haikene an asalli na an ga sumunun kan kara jongi suru nyai nanti wa kanjon da nyana daga ne Allah no kon an kamati ni Allah de idan kan farqu nan ken do kubanu naka an challe kada an cume kada an piju ke ken ngaratette maka ken jate anga kebe jate nan caga Allah no ngai saga Allah wano nga an caga Allah nda tagandenya saga Allah nda tagandenya ayana warja gandenya na ayana kenya na igaga sagai an jongiti Allah ko musurunyai nan pinun mundu kenye nanti wagan jonde nyana ngana Allah ya gara anna akida ina Allah kan jona garin cire kinanga an ngana Allah ya arjanna anna akida ina Allah kan jona arjanna kita an Allah ina bura anna akida ina Allah kan jona na bura kita watte kana anna akida ina Allah kan na sama kya he kiya nan maga kiya nyi ga maga ikunyamaniya kefare ndigaja nanti hilla kapano nyana da jihadu nyana ka ngutu ndigaja maki aheti edan farqu tanan tan kadina ga ikun kanya kahirnu itiminna ya iga jongi alla taga honu tanai an kan kanya kafiri itiminna an ga jongi alla taga hotanai inya hilla kapano itiminna iga jongi alla taga hotanai mm. an kanya hilla kapana ti min nan kaga jonga Allah taga hota nai inya hilla kapano iga barakire ne ti kamani gan e ba afwan bat kamani gan uluhiyya an kan kanya hilla kapana maniya an kabara kire ne nan tongonde ti bat kamani kan kagun tauhidi nga kengen tauhidu luluhiyya warna allah ta jongini taga hotana na qerin do bonen yon tonde mundai nanti bat kamani kan kagun tauhidin kawato kammaga i ta menyi ni tay non sahe jindo imbe nyani ta menyi ni yokibanen idan kembirenga anganari nanti kanjonde hecu hubureya allah metu kundu farenti kundu angatini bo sasan dankana ko kamma de o kuda gara nanti hilla pano be do faren gara men yi qireti tauhid rububiyya nga mana qireti kaman gan kaun tauhidi nga amma bat kaman gan kaun tauhidi kenya mai maka igani to igani qiri mundinu ku be imati yalla nuni de iti kan jondano nyani iti haula shufa'auna iti alihatuna wa ito o kan jondano nyani kembira nga ken kagar hotana nyan kan jondano nga ike galle be kam farqun tan dina kan kai ta ya iran ta hadisi karna inta ati hada kebe hakene ke amrun ken hincana ngana ke koni dangani muhkamun kebe akitin tengani bayyinun abangan tengani la yaqdiru ahadun yambane rantakatini an yughayyira ma'nahu ana manan yilla yembanen tanonga aragatini yabo e, iga jongi hotananu ima kahir naxuti kengade ikar naxuti karante mandunge ananti yabo ikar naxuterenye hubalu ñimaxa lata ñimaxa usa ñimaxa ke ñimaxa imatini allah nui ma kammoxo sorosuru benu gayna iti kammoxo haula shufa'una kun oku xanjondanoñe kaimati yiyando taga ogana ti mati no alle mana imabati imatta ke kamana ngini ogana ti e, gati imati na alle ni mana imatta ke kamana gan ka o ka kinya serbane ma quraysi dino ngaga tin hubala ndi taka serbane ma ino ngaga tin lata ndi taka walla uzza ndi taka walla manata ndi taka kamani gan kawo ke tauhidin nga ida ken kata baki kamana ken kina Allah bane in kabbat kamani gan kawo tauhidi ida ken nyaraga Allah ina lakini kuya inya hilla kapane tikenye anten kaga na tanja Allah anta na ni warja kannana nka bati kamar kan ka kun tauhid anda ka kin tago hota ne farqun tandi na kan di sunya mo banenye idan sira suran take manan yillana idan hillandin pai kene kai sere ganari ti ho nyagam minan kamma sere siri bate do hota nai sikandi wa ma dhakarta li ho ke banga da ken ko ninke dangani ayyuhal mushriku yanken pilla kapana min alquran gelli qur'ana ya au kalam annabi sallallahu alaihi wasallam walla annabi men diga me tiga den do kisenga kama diga me kebe la a'rifu ma'anahu ke kan take manantu nganjabin walakin ka nke jabin da nan ke dangane atata nke akutini anna kalam allah nanti allah diga kannenga la yatanaqadu kenta me gurjana nke wa kitin nan ta Allah digan kanne ga kenta me kurjana an gana tinke da ngani sasa sahiron den peti hobreya on daga kammen mun do kaburunga kem peti hobre on daga sadaka nya ke no ko kem peti hobre nke wa tinan da ngani sasa Allah ti ona bate nyi bana da har an kella ganta tin Allah ti abudullah wa la tushriku bihi shay'a har Allah ganta ke garna an ati ni to anon ti Allah to ni bana abatu ho ran kem pai gara ko to anon ti ke suni bate nyi idan ogana daga kenyan hotana da ngani kenda akwai nan to da Allah ta na batu an kenga da ke aya be ko nan da wure ni ke kiyai ike wa qire na wure dike na sabu nya Allah diga menta me gurjan aga ke aya igara ke be kin ke da ngani tike wure ni ke Allah to ni ba bane abato kendo kenta me gurjan sahib ho ganar tan an asasa nanti ike be haike na ke ya irdu kurum bayi maga ken irdu an ganya na kiyen ngane baka haka timbe an ganya na kiyen ngane kenna haka timbe an gana da baran konnen ngana ngara akalla walla anya na kunda anya na kundo ba an gati na da ngana an ken ngara kebe ko ado dalilu benu ga maga iken ta kuntu iken ta kuntu nka i goni ga kebe to ken ne afare sallallahu alaihi wasallam suuban ndu angunga nonga nellen kaga duwa ngunga nonga nkama koni duwangu ku ko nenga konne ngana wa kalla amma koni duwangu ku ho nenga konne ngana wa motini duwangu ku ho ha sarte ti na ngana nyana kiye ngana dumbu dumba ndai baka ga timbe walla ndai ga na ga timbe ma ke ngari kundu angu di faren diga mun ka ga kun ka ta me so ginu ko garne mo gombe kembe nga andan kebe hakene ke keni gare ken takutu diga ndepe makaheti wa anna kalam annabi nanti annabi nyimmen diga menga sallallahu alaihi wasallam tiga nendo do kisenga kamma la yukhalifu kalam allah kenta alla diga kannen chogini faren diga mun pilli ka kan tame sogini gelli bane ngana saha idan sere gana aya gara ada nyanke ngake beti gara me so ganga tin alla diga kannun tame sogini makaheti nkiya tokkin kalle ke kam mandanke anda wure illa agana faren hadisa ko ko angati ni ken qur'ana ngaya nye ado faren diga kannen ta me sogen agara nyan ken ga hadisa tana kam maken kare hadisa tana angati ni su gana saha inda me sogen ni e sunda saha inda me sogen an kallen ya gam mundun kena dankana wa kam idan ikhwani ko hakene jabunun cikkiya sahih seredo aya ganara nga mutashabi anga ngani anga tina kamandanga na alla allah pin konin ni nanti mile nya nan menga alla in kanka hanga condo menga nyana kwa mwomba aganari nan ta gana sire sire abata anga tini hila kapano bedo farenga da menyi ida batika manika nkakunga ida kenya raga Allah ina taga kaman gan kawun cabatin da dangane an ken qaga hibe jongana an pai gara bat kaman gan kawu ke raga Allah ina taga kamar kun cabatin da dangane farqun tan di do mena gane sahim sekandi andari na aya koni adanyan ken ga ke ta do ken nda be soge angatini alla digan kanun pillin ta me soge na adanyin kena kyatu. anna haditha ko nanga tini faran digan kannen do Allah kallen ta me soore aga da nyanga da haditha kam manga tini mani anga tini faran digan kannun pille ga inda sa hainta me soore gena dalle nya ma nda gillen kallen ma idan bi ikhtisar hodde pengani kebeya an ke ngan dalile be kamma seredo dalile ganari nanti wangirndini anga dalile betu daga ken dalile utan na kina kamanga maga tangandu halini man na galle kyautu agande jidalu nga ga me kutande nga aga leke tukendi peska nga matu Allah nta sagande na kamma sahem idan kebe hay kene ke soro benu ga aljawab al mufassal da bar nu kunyan kawa kenya ga mundun amma an ke karlen mana nga walla kenga he terin kan dana nan aka mangana kwata ike magara magalatu an bai ho ko ni ken ta ke ho hoto in ka igara ke be ten ka ti tarunga ken ni kiyai igaran ga le ke walla tangen dan kei anda du qur'ana nga ngaya nyana ngati tu qur'ana ngaya num pillin da so ni ke ga be ga da kin ke da ti qur'ana nga ngaya nyana anda ti ke ala hadiya sa anta ngati ni ken do qur'ana nga ngaya me so ga anda ti hadisa nyana ngati ni ke ga be ga da kin da ti hadisa nyana hadiya sa antum pillin me so ga ni iga be kam mai to ki gallen kam sahim sagl islam muhammad bin abdul habi ada misalu sikirti na jabunu sikirti ke qaida ya ati wa hada be hakene ke jawabun mana al jawabul mujmal ke ken jabai sadidun ma ta watani de sadidun al muhmala jabu be gani sawaban ay gononte qasidun jabu be gani qarqaren dana ngagare ke dangani aga lullan cankin keni jaba jabu ke be ga agare ke kare ne lalu lancak ay gonun ti sadidun ay sadun lil makan keni jabu ay ke agare ke ga bugu dingira be ke jabu be ga daga non chutu awanon chutu na ranta ga ronono nga aranta ga daga na kane ga wabonno sahib warna rawanya na gare kenda no kumme kada dana fankan kita na sage baka nkana kumme ka susuna kane aranta no kumme kada ga fankan kita ne garanta ga na hanke ka kalla idan idan kasu ko sadidu ke manan idan ati walakin ka la yafhamuhu ho hon take jabu hamini illa man maganta yemme be waffaqahu Allah Allah gada kenya mema gemu aha mendangan ya rabbi arno nyage lukunga kem palla dangongo ati fala tastahin magan ne on gunya behtai magan ne onta agana ti magan ne on gunya mana maga lampun ta nan ne guti ke jabuya misali ni ngerante ho dabarni lante ho konnana maganta aljawabul mujmal makaheti ngana tinga ne keke ngana nda dugu ara nga intilla ganawa idan ngama nyana nga mujmalu kebe tunga kenya kon awa go ga din ke go garle mangana te hergo o qur'an take hamini ke kellanta haminata ne yanga na har ke kon na hande anga to nga aran men mendia ke wa hamini awanken na hana haran kalle yerebe hakin ke qaida anonga iti al jawabul mujmal ama nan petando ke be ga me nga walla ga diga me ga dunga nan dangani anke nyana nyontono bakkan ke da nan to kam mogondi tun difa'iyya sahe anke na nyontono nga kisne mogombe nka kebe ga dunga ndini ken al jawabul mufassal ken ni to anu petan ke kalle agana ti yike madunga yike madunga anga ta gonon non kaga inda me kutane nga tuni na to bane nga tini madunga tini baga madunga onda gaila sonu nun kon ti go goron pataka ni esuya <laughs> makaye awara na du harti madunga madunga nka anke nganya minna gadan to kan kallen kamma agadan to kan tungun kamma nganye agana nyanga ntake to agana daga na su awan to no menya na sifonga garante su garawi kallen lonan wallahi ko tenda hongari ati kun magara ati kun koni na ire tuana lagare bai gari kun ata kun tuana ni kenye daru me hube gara gara ko daru me gollini tiken kallen tuana lagare bai gari daru hube gara gati daru men kallen ni garenye daru golli tikenga lenki hibe ganara ganati hillo ke suni garantenye wa gollin ti lenki kallenga kumbane ke be ganara ganati hoga danga sufange ke kallenye ni waka utu ati kun kunna kunda balonye ni kungata idan agana nga ke kaida tuanta nyana baloya maka ahe nga tokin kallen kamma hoti jama'atu tabligh rino konga igarino no konga gane gane gane bo ati ti aga kunyani tuano nga ike hakrenga kubenu kamma nan di kunni tuano nga debende kunni meka hiya bo ati ta aga ni tuano ngo kuanga no to gonja ati gonna me to baye sino kuma ta aga imenda anda mugona tu o mata aga imendi feu Allah do ku takanya ke golle aduna di nka na bane a konna ga dangani iyala o gelli debe kena taxu silaminu ñanta debe ke diwa iti silaminu ñana non o kuma o mo dina ke tu kunya maga irewa iti yabo aga kumbeno hakene ka gama gara kunya maga irewa iti yabo ini qur'ana ndo hadita nyako ni minyi man ko ne ti yabo tuwano benu nke da kuncu sakunten ke aduna di yala ke jama'atu tablighi ga bakabe wa bakana wa. iti ai iti sasa hike na ni ne bane aga imenu gara kitab benu karayre nauta gar sala nu kuy daga na gi to kon ko ni kenga bai sino kunta sa antin yala jama'atu tablighi ke awino kondi wa ita antidi iti koronta saga na do hallo ma de ben I ita daga ni tidi nan kon nyani e iti koni ikani dinan kananga seren ngana nyo hay dunal lagare be di sere su garan nan ngarda ba te dinan ta to kamma ku igari den di ngaju dindangi igabi to illa ne gabi to kyanyana ina nya indangi ko kum bugu hina wallona soro mundu ni kiniya on ma dabar de ati di khalebu ako ta kama gadin kirinti diga min tinke magana ka hankalle ke warna anda su nan dukuto na mantana konni min ala dita idan yan mon jusira ti keke inta di de man den taruna di ka iken tadi di ka ga na karmo mun da lille munun karamun di wakendi o ga hube kinnu ko nan tin daga wajun do de bunga jahila ko ngoku medde be ke de rona karmo mun do na tuga kaso su junu sikano le munun karamun di ngakendi haringin cinya ga ga na ngakendi ah. nkananti wona bugandi na berto wona mobil no toronu ga drene do jamane nga to wajundi ike na mani konni ike be ke agat ni ke ike mbugo ina mani konni soron dangani ike gana serbe wajuni nan cankindi na kandana atidi konto me hamini a kenca hunte nga ñikebe kendi yo kun koronan daga a sage nga ñakebe yallanta magan idan soronga nga kei maka keni jaba serengan nanti do harni tati he oga nyike be kamma tungunya ni kenga matunga kana tongunya kani kenga ngatin bonke ato ko ken kamma ka al jawabul mujmal anga an kawana nukube hami anga jalle ma ke kenta dungen ni de wajibe ti kennan ni la la yantafi'u biha eh, andal nganda la yantafi'u bihi kentan nahene ti ke ya angana ti biha mana tike qaida angana ti bihi mana tike jawiya izhillu geme. kenta dunganan dangani tike yanka awanke nyimyana hana agati ni nanke be sankin da nanke nyana hana ngaji ki hame kitade wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala amanyame amanyame amanyame fa innahu ati harira ken jawiya mana maga gemme nga jabu ke dangani kama qala ta'ala awa Allah gati mo gombe kallan ke gani wama yulaqaha ho hon take jikusire ma magunu mana ke ta takinni ho ya illa alladhina sabaru ma maganta ku kubenu ga sabari mana sire ho bure nyanga na tugati ho sirenga Allah nta sere su ga gemunu na ke sire kinanga maganta kubenu ga sabari wama yulaqaha yemme sunta ge malle magun mana allah take juku sire kinni hoya illa dhu hadhin maganta taqdun ke azim taqe ke be qorengani idan yere shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab diga men manan ni kannan kagai awa koyi na hosiren tugati ho burenga sere sunta kitama kega be ganya sabari yemmenga sere sunta kitama allah me gana kebe kanu na takki horen kine ke ke jawabul mujmal be hakina ke qaida be ga da garaire sere sunta kitama sere be na sabari sahe na terinka tan tarunga karamo ko ngada ko mo gombe nanki lunta gundi surtu nema ngoko maka kaset nunga daga linga ndanga daga allah terinka na tatamu sere sunta maga gemma dangani maganta Allah gada takki hore nya sere be dangani kebe hakana o dan ke telefon ke sere ngan kila ha ke dinti maga ni kiyai digande pinne leslin takai leslin ngani kebe ken kiyai nyame anta aya garna anta hadisa garna anta ho garna watin keda al jawab al mujmal hono an kullu kunu telefon di maga tirndengi maga bismillah ngana ko anga hakke be nyana ko ningen takemme nyana jabi ni o makai an ga da kebe ko lesle lesle ni kya intaha edan yere be hakken ke qorono du dogoto har hube gama ha ma Allah ga tindin danga bonde na da de sallallahu ta'ala wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in